Les croisements de mille, euh, ça se fait sur euh, da hatsi ana yin sa ne tsakanin nau'uka daban-daban na irin hatsi yana wakana ne ta hanyar fitar da kwayar halittar wani iri a haɗata ta da wata. Ma'ana idan wani nau'in hatsin na da zangarku masu tsawo shi kuma wancan yana da gajerun zangarku ko kuma idan wani nau'in hatsin na da saurin nuna kuma ya kasance akwai wani nau'i daban mai jinkirin nuna amma kuma yana da kyau sosai ko ya zamanto nau'in hatsin yana saurin nuna amma bai yin zangarku masu yawa sannan ga wani nau'in da ke yin zangarku da yawa amma bai saurin nuna kenan ma'ana ana iya yin auren tsakanin irin waɗannan nau'ukan hatsi daban-daban kamar yadda ake bukata a ina kuma yaya ake yin auratar da ake wa iri a cikin gonaki ne a lokacin noma inda ake lura domin tabbatar da cewa nau'ukan da ake buƙatar yi wa aure suna fitar da zangarku a lokaci ɗaya ta hakan ake fitar da mazan furanni na wani nau'in hatsi a haɗa su da matan furanni na wani nau'in hatsin daban bayan haka a lokacin da hatsin ya nuna kuma aka girbe sai a bincika domin gano cewa auren ya tabbata a zahiri me yasa aka yi wannan yunkurin yin auratar iri na hatsi Auren irin hatsi na uka daban-daban domin kare wannan abinci ne mai matukar muhimmanci ga al'umma da ya kamata a yi tattalinsa ko ta wani hali. Kenan domin rike wannan cimaka ta hatsi a haluka kamar sauyin yanayi, bambancin yanayin zafi da na sanyi da bambance-bambancen zubar ruwan sama, tabarbarewar kasar noma da cututtuka daban-daban da ke kama hatsi. Saboda a tserar da hatsi daga waɗannan haɗarurruka ne, masana ke ƙoƙarin aurar da irin hatsi da manufar samun iri masu juriya don ka kare hatsi da ke da matukar daraja ga al'ummarmu.